الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم asalama الرحمن الرحيم جماعة شرمو da sake da ku a cikin wannan bagire inda insha Allah kamar kowane mako za mu gabatar da tambayoyin da masu tsaron mu suka aiko don malam shi kuma ya amsa mana gurgurdin abin da ya sauwaka kamar haka ne muna bawa jama'a musamman masu sauraron wannan fili a haƙuri bisa ga irin maimaicin wasu tambayoyi da ake ta yi wannan ya faru ta sanadiyar tattar da shi malamai a ƙasar saudiya akwai makallahu tambayar mai ta farko ta fito daga wani yake manu baban yara da ke bawon kara a garin birnin kebbi menene matsayin littafin da wasu ke tasowa idan an yi wasuwa wanda ake kira rajista wato idan mutum ya zo ko musulmi ko kafiri yana bayyana halayen mamaci wato shi wanda ya rasu ko ya dace da shari'a بسم الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد kamar da ya ta farko wato ita matsala idan Allah ya mutum cikawa to ba wani littafi za a ko aji ko wata takarda wadda aka rubuta rubuta wadda suka zo gaisuwa wadanda za su faɗi halayen shi wanda ya mutu ba a'a shi a da musulunci ya tanada idan aka mutum rasuwa musulunci ya tanada ga ɗan uwan mace su karɓi gaisuwar ta'aziyya ga wasu bayan Allah da za su su yi ta'aziyya ma'ana su yi musu gaisuwa ga abin da su na rashi kuma su yi addu'a ga shi mace kamar ne cikin littafin addini ba guda ba wato kullum idan an kawo mutane rasuwa ya an ka zo za a ba su haƙuri za a gwada musu Allah shi adda abin da ya amsa kuma abin da ya wanzar nashi nan kowane irin al'amari yana da lokacin da an ka yanka mai kuma kowane irin abu da Allah bai koma ka nemi lada ga wannan rashi na mutunka ka yi haƙuri ga abin da same ka na wannan rashi kuma haƙuri shi na abin da an wajibi ga duk wani mutum wanda ya samu kansa cikin rashin abokin zama ko mahaifi ko uwa mahaifiya ko kuma daga cikin kakanni ko kaka ko ɗa ko ɗiya ko aboki ko malami ko abokin makaranta da sauransu babu shakka a duk wani abu wanda za a zo da shi wanda ba wanga ba to waje yake domin karanta nan littafin askari abin nan fatahar jawad shahu na ɗari da goma ya ce wa yustahabu at-ta'ziyatu fa yuqalu ahsana Allahu azaaka wa alhamaka sabra وذكر الله لميتك او غير ذلك بما يقدره والله اعلم وسؤال صلى الله عليه وسلم يا زوت عزيا غوتا ما تاب انت ورسول موجود صلى الله عليه وسلم اقول لك ان لله ما اخذ وله ما ابقى ولكل اجل كتاب مسمى وكل إليه راجع اقفدي واصبري وإنما الصبر عند الصدمة الأولى وانا abin من manzo sallallahu alaihi عليه وسلم فقد mata من ne يوم mata ta'aziyya الليلة mutum abin da atila gare shi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bisa ga yadda magabatan mu na addini sun kai bayani saboda haka aji wani littafi a rubuta sunayen wanda suka zo tagiya ko kuma wanda duk ya zo shi rubuta abin da ayi bambani ga wannan ba shi ne falo ba yabo da mutum zai samu ta harshe zai samu sa amma wurin gaisuwa ga abin da an ka faɗa a yi amma ko babu illa a hudu kyawawan ayyuka wannan bawan Allah amma ba sai an ɗaukar kaya na rubutawa ba kuma a ce da musulmi da ba musulmi ba wallahu a'lam to sai shi ta biyu akan makalla ya ce idan mutum ya auri budurwa sai ya tarar da ita zaura ko ya samu ya domin a rage masa sadakin da ya biya a nan ya faɗi wurin maganar hiyari nan maganar da ya kai magana akan hiyari kenan wanda a cikin muktasar khalil shahi na ɗari uku daga shahi na ɗari da tasirin da tara a yi da tasirin da tara yake cewa wata radda in sharaɗa su hata sihata taraddudin لا يخلف ظن كقرئ وسواد من ديد ونتل فم وصيوبة إلا أن يقول العذراء وتنم ينا مجالة شوى ولا خيار لسيوبة باب ذابي دومن وتنافع منك زورة لمن ظن هذا الكرة وود يذكب دواتا إلا أن يقول الزوج في عند من يكي أتزوجها بشرط كونها عذراء za a aure ta amma da sai kasance wata budurwa wanda budurcin ta bai gusa ba sai da wannan magana ailan ta zan bakarati ha da wazilin ya yi wannan sharaɗi ya aure ta daga waliyin ta farji da ha sanyi ba sai samu ta zaura wala kurraddu wani za samu shirgi wala sha alai amma babu komai gare shi min sadaki na sadakinta walahu in saku hawa alaihi jami salata amma kuma ya samu shi rike ta amma bisa ga ya biya tsassashin sadakin ta duka ba zai rage komai ba wacce idan ya shiga da ita ta tashi sadaki amma shi na damar shi rabbi to amma kuma wa ya hiyari bi shar'i bi shar'i bikirin fa yajidu ha ba wa adlin taradudu ya aure ta mata ya aura da sharaɗin a samun ta budurwa sun sami ta zaura da rashin hiyari ta shi an kawo da biyu da malam na addari ta da sashen malamai ma'aminta da kuma abubakar bin abdurrahman amma ba da masauƙina ba da masauƙina sun ce in ya tabbata ta gayyori da aure ko kamar jabura ko mai ta haila to wannan yana yiwa a cikin hiyari wannan dan haka ya ciro shi da malamin da kuma yin uh, fatuhu amma ta in sabata bi kayan fala kulki yaro kana in ya ganda a wani ta ta zangawa shi ko aure ta bisa da cewa ta tana da mazabi wani mai lulubi wannan hiyari aka magana ba magana rage sadaki ba wallahu a'lam Allah ya gane da mu to maka Ah, wasu don Allah malam ina son ƙarin bayani game da matan da ake kira sadauku shin yawa ake samun su kuma a ina ya ce wasu lam huta lafiya to ah, wannan bayani da shi ne wannan tambaya yi hanyar da ake samun ita sadaka dai sanan gun masana ana samun ta ta fuskar jihadi wato inda aka ce wadda ulul islamu shi a farko a kira su zuwa ga musulunci idan sun tsiya sai a kira su zuwa ga su ba da jizya su shiga cikin zuma ta musulunci su rai in sun tsiya suna yaƙe su a karkashi su a kamu na kamu wanda aka kamo da wanda aka kamo sun zama bayi ko da mata da miji na kamo ya rufe almansu saboda haka idan aka sato ra'i wanda ya kamo ko ta hada cikin rabonai yana damar shirka ta sadaka yana damar sai da ita da sauransu in dai aka samu ganima ta kamammu maza da mata ko mata to idan mace ya kasance na da bayi kila boya ta ta haihu saboda yana da bawa namiji ko kuma ya aure da ita ga wani don ko ɗaya are boya ɗanta da bawa na saboda shi wannan da ya aure ta kamar bosuruna da akuya idan bosurunka ya barbar akuyar wani to ya akwai mun ta haihi dawa adda kaga mai akuya shi adda da mai bosuru ba su ko da awa ɗana shi na to haka yake wanda ya rubuta wani ko rubuta ta kai me ita na yau cewa Allah ka a zano don iyan nan su kayan kwari ya samu na kai kasuwa to kaga ta nan ana samun boya a samu sadaka in mutum ta sa ta daka in ta haifar da zan zan umuwa da da da Allah ya mai cika ita ko ta zan iya ta wannan wasu aka samu in akwai jihadi na musulunci ko kuma al'ummar musulmi shugabannin musulmi su dauki alkawarin sun yarda da a bayan da a karkashin su ba to kaga zula tana iya biyowa kuma ana iya samu a wancan lokaci saboda haka kai ne tambaya hanyar da aka samu ka dauko ka bi shi kuma yana baka shawarar ka bin tafai na addini kana gano wagga magana haka take kamar irin su a karamin masaliki irin su muktasar khalil ina su bukhari ga sunan dai tafai na addini wallahu a'lam su Allah samu lafiya a kan makalla sai tambaya uh, sakataren kuɗi na ƙungiyar zaɓe sun kata jihar kebbi umaru rabi kuka da ke ƙarfin hukumar ke tara wuri wace Allah ya fata malam ni ne na yanka ragon lawa sai wani ya ba ni tabarman roba ni ko na ba shi fata sai na ɗauki tabarman roba na kai masallaci tambayar shi anan a garin makalla shi ne shin a nan ana iya cewa ya sai da naman yake nan kwarai ku domin a cikin muktasar khalil shahi na ɗari da ishirin da uku an yi magana aka ce wani ne albai'u wa in gaba a kamar imani au ba halatar zarhi au qablahu au gaba iban jahalan والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وخصخت شو خليل لأسكين مختصر ناس أبين ليك فلا ومنع البيء أنهارا كد خيدا وانا أبتك الليا كما اللامة كما الفاتة كما الصوف لنا رغو لو نوسى كما الضرغو دون هكا عبد الشيء wa muni a bai'uha ba sai ce wa muni albai'u domin a gwada maka komi a cikin taron na ga mai lauya sai to tun ma karo gaba domin na tsaro su abubuwa da yawa yana cewa wa'in da ba kamar da ma ko da ko ta lauya a yanka ta gabanin liman yadda an hana asiyar to ba shi muka nema ba maganar da ya yi hurhuri muli alaihi sai ya karanta ya ce wa ne at alijaratu an haramtar da ijara gare ta gabanin yanka ta ko ku fata ta ko wani ta bayan an yanki ya ci gaba ya ce wa mu al albadalu an haramtar da hurhuri gare ta bayan yanka ta haka nan canza wani abu daga cikin layyaka ka jindi hadu shirin akara kamar mutum ya yanka dabban da ya ta dauki fata ya kai ya ba su a ba shi wasaki gobe da zai ruwa ko ya ba su a ba shi tabarma ko ya ba su a ba shi wani yanni da sauransu to shi zai mallaka abin ko masallaci zai kai du'a hana amma mun shari'a an ka ba ta dama abinda an ka ba shari'a dama na farko dai an ce a buɗe wannan kullo ka an buɗe kullin nan wanda an ka abu masiyarwa ko ijara ko badani dan an leƙo gaba ne kucewar mudi'i ko almubaddal ko abin da an ka yi hore ko abin da an ka sayar in an ka leƙo gaba ne ya halaka to buɗe ya kai an so fata nan sai an wannan abu to in ku ba leƙo ba sai bayan abin ya sauki shi abin da an ka sayar ko abin da an ka yi badani to ta suddika bil iwa ba fil sauki abin nan da an ka siya ko abin nan da an kai wurwure sai a yi sadaka da shi ma'ana hukuma ka amsa ta kai shi masallaci da hannunka ba kai za kai ka kai masallaci ba amma wanda ka ɗauki fatan ne ka kabba shi ko ka yanke dabban laye ka shi ita duka gaba dai kace ka dai da jini to wani yana da damar ya samu volunteer ya kasa ya samu hausa ya amshi kuɗi ya sa aljihu kuma yana damar shi kai masallaci Eh, da haka yana da kyau mutum wannan Allah ganar da mu kafa kalla kamar da wanda kan kenan idan kila misali an naɗa kwamiti na masallaci da ke neman shahidin masallaci aka ɗauki fatar aka kai sadaka ga wannan kwamiti kila kwamitin suka sai da fatar suka sauta wani yayi ko kai yabawa ta kafe zuwa rasa kuɗin jinga yayi balle a fi a masallaci shi an rike ne zuwa bai sai suwa kuɗin su in masallaci ya kasance ta shi huda ya kai can ga wani ya bashi shi ya ce ya kai sa ko ya wuri ga masallaci abin da so aiki ne shi addini da an ka fara aka yi ba wani mutum ka so shi ba mhm. alhamdulillah sai tambayar um, zulai hatu da yatu da hadiza macen wato da masu ɗiyan rabu ibrahim lima mun gadi suka ce allah ya gafatin mallam yawa matsayin matan da ke shiga irin siffar maza da kuma mazan da ke shiga irin siffar mata yawa su yake a musulunci to a musulunci baya halata ga mace ta yi shiga irin ta maza addinin musulunci ya halata haka nan ba shi halata na shigo da shiga irin ta mata musulunci ya addinin musulunci ya hana domin a cikin littafin alkaba'ir shahi na ɗari da talatin da hudu wani hadisi ya cikin bukari shi ne wani littafi ya rubuta shi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la'ana Allah mutashabbihat min an-nisa'i bir-rijali wal mutashabbihin min ar-rijali bin-nisa' Allah madaukakin sarki ya tsine mu matar da taka kama da maza mai kama da maza daga cikin mata tana su sutura irin ta maza tana yin kama da su Allah ya tsine mu namijin da ka kama da mata cikin maza yana su sutura irin ta mata yana kama da mata yana hitar mata za ka iske wani yadda ɗan kwali da tere wani sai ka ya ɗan kunni ya lokacin ya ɗarma suna ta yana kakkaryawa to duk wanda ka kanan la'anin nan Allah na tsakanin ne shiga wata ɗaya mutu kwanye mai sai sun yan yara matar da kaka iske ta ɗauko shot tasa tasa wando ta shace kai ta mai da su abin gashin ta baya a wani miji tana tahiya jikinta ya tsuke ana ganin takassur nata a wani miji wata ganin gunayi Allah ya la'ane ta rabonta da shiga wuta ta mutu kawai kun yi mata tsaiko da wata babu sauki kuma duk masu baka irin wannan ta walakanta da kanta wata riwaya wanda aka samu wato ga lisanata shugura amma isnaduhu hasan la'ana Allahu rajala min nisa Allah ya tsine mai ɗabi'ar maza daga cikin mata a cikin wata riwaya kuma da aka samu cikin tarihi da tarihi da bukhari da hadisin abdullahi bin abbasin يأتي لان الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبعن بالرجال في لبسهم وحديثهم macen da ka kama da maza wurin sa sutura إن مزا الله irin na البركة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المراه كالمثل المتتبع رجال والرجل والبس لبسة mara. Allah ya tsire matar da ta yi ɗaura sutura irin ɗaura suturan maza irin suturan da maza ta sakawa ta saka ya da ta suturarta irin ɗaurin da mata ka yi shi kuma namiji ya yi shi Allah ya tsire shi saboda haka wannan al'amari al'amari na wanda musulunci ya ambace shi kuma ya tsawa a kansa kuma ya kyamace shi kuma wanda ka irin wannan ɗabi'a na maza da mai irin ɗabi'a ta mata girma da arzikinsu su bari inda su bari da wuta tana jan su Allah ya tsare Allahu a'lam tambayar su gaba a kan makalla ta mallam kai Allah ya gafarta malam yaya matsayin wanda ya rantsewa ce wallahi sai ya sha giya ko kuma ya ce wallahi sai ya yi zina amma kuma bai aikata ba waɗannan abubuwa yaya ka fara fita za ta kasance a'a magana kan fara ne taso ba a cikin risala samarar dani shayi ɗari da ishirin da takwas ya ce wa man nazara an yi allaha faliɗihu wa man nazara an yi afi allaha falaye afi wala shai alaihi duk wanda alwashin zai wa allah da'a shi wa allah da'a wanda ya alwashin zai saba ma Allah to kada ya saba ma Allah amma kuma inda ya saba ba ba abin da tabbatar mai na laifi zai tare da laifi wannan shi a cikin risala rubuce shahi na ɗari hudu da ishirin da takwas a mujaddadi shi usman bin fudu ta gama da Allah da rahmatu ya rubuta cikin lausunna shahi na ɗari tasa'in da ɗaya yace wa min dariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi nazari akwai hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da shi alwashi wanda mutanen kasar na sha bakanta nazari alwafa'u bihi in kana da'atan wa adam wafa'ihi in kana ma'asiyata wujuban cikawa da abin da kai alwashin za ka yi in ya zama da'a wa Allah da rashin cika shi in ya zan sassaɓa ma Allah na bisa ga wajarci irin wannan abin da ake magana a kenan wato kada mutum ya cika alwashi in ya zan alwashi na na sabon Allah amma kuma in ya zan alwashi na wanda yake da'awa Allah ya cika shi kamar yadda zo cikin sahih bukhari an aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man nazara an yuti Allah فليئيه ومن نظر أن يعفيه فلا يعفيه wannan shi na a rubuce cikin risala wanda ya alwashin yi wa Allah da'a ta shigi Allah shi shi da'a amma wanda ya alwashin yi sada ma Allah to kada sabe shi wanda magana da aka samu a cikin ila suna, wanda ya ga da zai cikin bukhari shahi na 191 da wanka na cikin risala ba shina gwada in mutum ya ranci cewa zai saba ma Allah ko alwashin zai saba Allah ya kafara ba a amma cewa zai saba ma Allah kada ya saba ma Allah kada cika wannan alwashi amma wanda ya alwashin da'a wa Allah to shi aikata wannan bai saba ma Allah bisa ga alwashin mutum ya yi wannan cika alwashi kuma inda inda alkhairi ya shi na wannan musulunci ya ragabar da kai kuma sannan akwai wajen da in musu haɗu in ka alwashi ya zama ya zama wajibi wallahu alam ya kai maka yawo kamar ah, mutum shi ran tsaya cewa idan azumi ya zo sai ya raka dubu na sallah na fila to kuma azumin ne ya zo ko bai shi ba eh, to kuma akwai wannan magana a cikin littafin iya na har yau ba a yin azumin abin nan nazarin takaruj abu wanda ya zan yana da wuyar mutum ya iya shi to kada mutum shi irin wannan alwashi domin bid'a ne bai dace ba mutum shi alwashin abin da bai iya yi ina wannan ya kallawa makansa abin da bai iya yi kuma ya tabi Allah don haka a shi abinda a bisa gare duk abinda zai iya duk abinda zai alwashi to shi alwashi abinda ya karyawa a cikin iyawa suna biyu na ɗari da tasa'in da hudu mujallali ya yi magana a kan bidiyoyi wato ya ce min zalika fi nazari aidan nazarin takaruji wato nazari wanda mutum zai yi wanda zai kada cikin kunci illa bid'atan makaruha in kana ma yudiku kamar ce yana raka'a dubu raka'a dunan dari yana iyawa amma zai wahala ko ce yau yau zan raka'a talatin ko talatin ke ko kaza ya iya amma sai ya wahala wa illa in ku bai da ikon yace zai su kuma to huwa bid'atun muharramatun ijma'an bid'a ta haramtatta bisa ijma'i annazar takarruj laysa bil muqayyad ana da samu na wajen kuɗi abin da bai bai ce zai ba su bisa ga daga kalmar ubangiji ko wani aiki haka nan aiki wanda bai iya yi ya ambace shi haka nan wajen azumi abin da bai iya yi shi ambata shi ga nan dai duk ibada ana samun takhawuj ciki wajen abin nan in ya zan abin da yake da iko na hila ne amma da kyar da kyar to bida da makaruhiya amma in ya zo abin da ban iya yi na mutlakan to bida ce muharrama kamar da yanzu rubuce cikin nusus Allahu alam sirkin da uh, wani ce Allah ya gafarta malam ni ne ina da mahaifin shi kuma yana da kane wato kanin mahaifina sai ya ci sai shi mahaifina ya ce in bar hulɗa da ta komai da shi kaninsa saboda ba su da shi to a wannan mahaifinka shi ne mahaifinka shi ya haife ka kuma wajibi na shi maka umarni ka saurari umarni ne mata kaba sa amma Allah ciki na farko kana mahaifinka ɗan musulmi na musulunci bai da kai gaba da shi ba domin yin gaba da shi domin magana mahaifinka ta nan saba ba Allah na wanda an da imani da Allah da ranar alkiyama kare shi da shi kwana uku kwaluka da wuni na hudu bai magana da mutum wani milan wani an ba shi damar izin kwanuka amma da zai a in yake kawar mu'amala da shi ko kama kulla da shi amma ban da hana ka gaisuwa da shi ko sallama wannan da sauki amma kuma kai ɗaya abin da a aikinka ka fahimtar da mahaifinka cewa wannan matsalan kana wannan ka gane in yi maka tsawa ka kama bakinka gobe ka koma kuma ka lura da shi da haka Allah ya fashi lura wayan Allah ya so wannan shi hanyar da ya kamata ka bi tambayar shi ta ta yi kama da wannan malam wata yana zafa ta malam ni ne ina da mallami wanda ya karantar da ni tun da san komai ba har na san yadda nake bauta wa ubangiji na sai daga baya na bayo wannan makaranta na koma wata sai wancan sabon malami ya ce kada in koma gaida tsohon malami na saboda ba su da shi to wani malamin ka da wani sabon malamin su kamar magana da shi sabon malami ya kure don tsohon malamin ka shi ya ɗago ka daga ƙasa ya sama da kai wanda shi sabon malami naka kana sama na zai ce kai ƙara ƙara gobe ka sama ya zai ce kamar wasu da wancan tsohon malami naka ya kuma ba daidai ba ne ko ma'aikan ka suka ce kamar gaisuwa da shi kuskuren na bane shi saboda haka ka nemi ka sasanta su su zan ka magana amma kada ka ɗauki gaban wani kamar shi ta ka in wani zai shiri da wani kada ya shirin wa'an da wa'an shigar da kai kai mata rishiri ya su shirin da shi ba daidai ba ne musulunci ka'ida gare shi wassalamu alaikum to alhamdulillah ya kai kuma ga shi daidai haka lokaci yayi kuma da haka ba mu tsaya insha Allah sai da wani mako da mu sake gabatar da wasu tambayoyi da masu da suka aiko Allah kuma mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri yau masu wani Allah shi ba mu iko amfani da abin da ma ya da mu nake shi da ku assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh